yan uwana musulmi akwai abin da yake ta faruwa yanzu a ƙasar nan bayan wannan titse da aka yi don kare annabi don kare martabar annabi mutane sun yi kuka sun zubar da hawaye an je wa gwamnati an yi zama da su gwamnatin kano an kira federal an gaya musu ga wani bala'i da ya tunkaro mu a kano dole sai gwamnati ta sa hannu saboda a murkushe wannan barnar saboda zai iya jawo bala'i da tashin hankali da rashin zaman lafiya Allah ya jarrabe mu Kano ana son annabi a Kano duk duniya ta san ana son manzan Allah to amma abun mamaki a duk Najeriya duk arewa kuma duk Afirka gabaki daya babu kuma garin da aka samu ake ta samun hari da ake kai manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam kuma abun bakin ciki sai ya rinka fitowa daga bakin waɗanda suke cewa suna son annabi to wata dabara kenan aka yi sai aka shiga riga son annabi kuma sai ake cin mutuncin annabi a yaƙi sunnar manzan Allah ai yi faɗa da ita kuma a yaƙi masu ƙoƙarin kira akan sunna yanzu ko ƙarya mutum yake yi ce yana son annabi ko yana kira akan sunan manzo Allah sallallahu ya kamata ka tsaya ka saurare shi ka tabbatar da ƙaryarsa kafin kai masa abin da za ka yi masa so amma abubuwa sun faru bayan an yi wannan muƙabala sai ga wani malami ko wani limami daga cikin limaman Abuja limaman Central Box na Abuja ya shahara da duk lokacin da malamai na sunna suka yi wani bayani da ya shafi sunna sai ya yi bita da kullai sai ya fito ya yi suka a kawana ba tarihi ya tabbatar duk lokacin da aka samu waɗanda suka taɓa annabi a nan kano da wajen kano wallahi mutumin nan sai ya fito ya yi wata magana ko a fili ko a ɓoye ko ta waya ko kuma ya zauna a gidansa ya yi bidiyo ko kuma ya zauna a majalisinsa sai ya soki waɗanda suka kare annabin nan sai ya soki waɗanda suka kare sunan nan saboda bala'in ƙiyayya da gaba da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa Shi ne mutumin da ake ta yaɗawa kwanaki da hotonsa da komai da bidiyonsa yana faɗan cewa ƙasar Saudiya mutane ne da suke da'awa ko suke kira akan ta'addanci da taimakon da'awar ta'addanci sun caccanja hadisan manzon Allah an wanke hadisai an cire su an yi kaza da sauransu muka yi masa raddi muka maida masa martani ba a kare ba kwanaki nan wasu yara suka zagi annabi aka kai su police station aka kai su ga hukuma za a dau mataki akan su sai da yayi magana sai da ya yana ta buge-bugen waya bai san duk mun sani ba muna da sautin ka wallahi kuma muna sane da duk abin da kake yi abun baƙin ciki a ce limami a central mosque a abuja ya fito yana yaƙa sunna yana faɗa da sunna gwamnati me kike yi ba za a duba a'nin wannan mutumin ba masallaci ne wanda yake nital masallaci na kowa yaya za a yi amfani da wannan kudura ana yaƙar addinin allah ana yaƙar sunnan manzo allah sallallahu yana amfani da wannan kudura ta limanci da yake yi yana fitowa yana magana yanzu hatta wannan tizan da aka yi abun mamaki mutumin nan abun mamaki amma ba mamaki Allah shi yake bayyana gaskiya mutumin ne ya fito yana cewa shi wannan al'amari yana ganin ma ganda ce ba a yi adalci ba abubuwa ne waɗanda ba a bi su yadda suka kamata ba wannan mutumin ba farid da yi ba ba ridda ya kamata mutane sani ba ridda yi ba kuma ya faɗa a cikin maganganunsa cewa shi fa bai saurari wannan abun ba bai saurari maganganunsa ba a duniya bai taɓa sauraron sa ba ko na minti biyu dan wannan abun ne ma da ya faru ya ji ana hayya hayya ya dan ji na minti biyu zagin sabbai ne kawai zagin sabbai ba kabira ba ne yana ta karanta abun wai zan mutum fa yana ga mabiya zagin sabai fa ba farid da bane zai iya zama ridda in kayi kaza in kayi kaza dan ya nuna mutane zagin sahabban kar a dauka wani tashin hankali ne abun mamaki limami a abuja limami a santaral mosque kuma annabi aka zaga to tun da kace baka ji ba to ya za ka yi comment akan abin da baka ji ba ya ce da ya ji maganganun da wannan zindiƙin ya yi ya wai a faɗarsa a faɗarsa fa wai wanda ya mutu to da ba za ka saurara ba baka ji ba kuma an ce maka annabi aka ci mutunci annabi aka ci mutunci muna da shi a kaset muna da shi a bidiyo muna da shi a audio to me yasa za ka zo ka soki abun waɗanda suka kai shi gara waɗanda suke masa raddi suna da wata manufa tasu ta daban ba ta musulunci ba suna da wasu akwai siyasa a cikin wannan abin akwai kaza shi yana ganin shakiyanci ne kawai wannan abin wane ne wane ne waye subhanallahi hadhihi almasiba hadhihi al-musiba annam bala'i ya Allah so muna kira ga gwamnati kamar yadda idan an yi abu da zai iya tayar da hankali muna gaya muku gaskiya wannan mutumin abin da yake yi fa ba zaman lafiya zai kawo ba wallahi da wani mutum ne gama gari haka can a gefe to da mun san irin raddin da za mu yi masa mai sauƙi amma yana amfani da babbar kujera ta limanci a central mosque masallacinmu na najeriya gaba ɗaya kuma yana yaƙa sunna tarihi ya nuna duk wanda ya zagi annabi ko ci mutunci annabi in dai an yi magana a kai, wallahi sai ya bute da kulle kuma ku lura da shi so muna baka shawara ka je ka saurari abin sai ka fito ka ɗebo makamanka kai ma sai a zo a zauna da kai amma in baka saurara ba kai mana shiru tun da ka kama kanka ka ce baka saurara ba tun me za ka yi comment ya za ka wautar da hankalin mutane ya za ka wautar da hankalin duniya ka ce baka saurara ba to me yasa za ka yi magana ka ce wai propaganda ce yanzu wannan abin da aka yi propaganda ne duk gashi a ku? shi da ya yi abin an ritsa shi bai ce propaganda ba ne sai kai saboda mai hikidi kin sunna kin ahlus sunna kin da da'awat sunna kuma alhamdulillah ba malaman sunna kadai suka yi wannan ba a cikin waɗanda aka yi zaman da su akwai wanda ke ɗan ɗari ga tijjani amma duk mun yi ittifaqi shek garibullah shugaba ne na kadiriya tare muke da shi akan wannan aƙidar cewa bai yarda da shi ba to dan me yasa wani kuma zai fito da yawa a nan Kano akwai shehu shehu an san shi tare muke da su akan wannan aƙidar ba su yarda ga cin mutuncin annabin nan ba da zagin sahabban nan ba to yaya wani zai fito daga Abuja daga masallaci yana amfani da kujerarsa yana wautar da hankalin mutane ba mu ji daɗin wannan abu ba amma muna fatan ka gyara lafazinka kada kada ka barar da kimarka da ka tun wuri ka tsare girmanka ka tsare kimarka amma wallahi duk wanda yake kariya akan cin mutunci annabi wallahi ba za mu kyale ba mu ma babu wata kujera wallahi da za mu daga mata kafa akan wani abu babu ita kuma wani aqidan mu ne kuma wani kai muke rayuwa ku fito ku taimaki gaskiya to ina son annabi ka ce saboda tsabar kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka saurari abun ba kai gwanda ma ka mutu akan ka saurari wannan abu to kuma wasu sun yi kokari dan kare annabin kuma ka zo kana sukan su ka ce wai siyasa ake ka ce wai farfaganda ake ka ce wai suna da wata manufa ce tafi kenan a kyale shi mai hukunci ka faɗa kowa ya ji duniya ta ji yara suna ta maka comment a facebook wanda bai kai ya kawo bai zo gaya maka magana marar daɗi amma ba mamaki duk mutum da yake neman shura, ko yake neman a san shi to sai ya nemo hanyar da kuma zai bi da ma mutum ya yi kokari ya nemi a san shi akan bin annabi akan kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma muna kyautata maka zato muna fatan ka tuba ka gyara lafazinka amma in baka gyara ba to lalle ka saurara ko ka sa ɗalibin ka ya saurara ma ka ɗebo littafanka daga Abuja da Katsina duk da ka zauna da ko ina ne ka zo a zauna da kai ko mu je santaran lokacin a je a zauna da kai ka kare abinda abin da ba muna kira ga federal government ta hada mana taro a central bank din da tarabi umar lijiyar ne yana nan malam kabiru gofaron bai yana nan mu je a haɗu gaba ɗaya a yi taro ka zo ka kare wannan abin da abdul jabbar ya faɗa baka ji ba bai kamata ka yi magana ba wala takfu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله